Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanin A cikin labaran namu za ku cewa shugaba Buhari ya buƙaci shugabanni da kada su yi wasa da rantsuwar da suka ɗauka ta riƙon amanar al'umma. A wani labarin na daban kuma gwamna Rufa'i ya fallasa alaƙar da gwamnati ta gano tsakanin 'yan sanda, sojoji da 'yan bindigan Najeriya. Har wayo za ku cewa sojoji sun hallaka 'yan bindiga hamsin da biyar kusa da makarantar soji ta NDA. Idan muka tsallaka ƙetare kuma sojojin ƙasar Rasha sun shiga birnin Kif ta Ukraine a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. karshe za mu kawo muku labarin wasanni inda ƙungiyar Arsenal ta yi nasarar lallasa Wolves da ci biyu da ɗaya a inda yanzu ya rage mata maki ɗaya ta shiga cikin hudun farko a gasar Premier. Dokanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki-daki sunana Hadiza Ahmad Hassan. A ranar Alhamis, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabanni da kada su yi wasa da rantsuwar da suka ɗauka ta riƙon amanar al'umma. Shugaba Buhari ya yi wannan gargaɗi ne yayin ziyarar ban girma da ya kai wa mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage Muhammad na ɗaya, inda ya ƙara jaddada cewa ba shi da wata manufar ta wuce wa'adi biyu da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗibar masa a matsayin shugaban ƙasa. Wannan jawabi na kunshe ne cikin wata sanarwa da hadimin shugaban kasa a fannin yada labarai Femi Adesina ya fitar. da yake godiya ga al'ummar jihar Nasarawa a bisa irin kyakkyawar tarba da suka yi masa. Shugaba Buhari ya yi murna da irin ci gaba da aka samu a Arewa ta tsakiya tun bayan ziyarar da ya kawo yankin a shekarar 2019. Ya taya tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai wakiltar kudancin Nasarawa Umaru Tanko Almakura da gwamnan jihar mai ci gwamna Abdullahi Sule a bisa irin ayyukan ci gaba da suka gudanar a jihar. Tsohon shugaban Majalisar Dattawa Dr. Bukola Saraki a ranar Alhamis ya tuntubi tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Madisambo da tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmad Makarfi da wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyar PDP game da ƙudirin shi na tsaya takarar shugabancin ƙasa a shekarar 2023. haka zalika saraki ya haɗu tsohon gwamnan kaduna alhaji muktar ramalan yaro da kuma shugabannin jam'iyyar pdp a jihar kaduna an gabatar da kudirin nashi ne a yayin wata ziyara da tawagar yakin neman zaben bukola saraki wacce ta haɗa da farfesa iwowu hagar da sauran mambobin kwamitin a lokacin da yake yi wa 'ya'yan jam'iyyar jawabi a sakatariyarta da ke kaduna sanata a jamhuriya ta biyu wato farfesa hagar ya ce 'yan najeriya sun gaji da jam'iyyar apc yana mai cewa da zarar saraki ya ci shugabancin ƙasa to ba makawa zai ciyar da ita gaba. A nashi martanin shugaban jam'iyyar PDP reshen jihar Kaduna Mr. Hassan Hayat ya sifanta saraki da nutsatse amintacce kuma wanda ya cancanta. An yi musayar wuta tsakanin dakarun sojan Operation Thunder Strike da tsagerin 'yan bindiga a yankin Labi da ke hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. Akalla 'yan bindiga hamsin biyar ne suka bakunci lahira cikin kimanin su saba'in da biyar da aka turke kusa da makarantar sojojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna. Daraktan yada labarai na headquarters tsaro Manjo General Bernard Onyeko ne ya bayyana hakan ranar Alhamis yayin hira da manema labarai. Onyeko ya yi bayanin cewa 'yan bindigan sun sha ruwan wuta daga sama da kuma harsoshin sojin ƙasa yayin da suka kai hari mabuyar 'yan bindiga a kudancin damari da ke karamar hukumar birnin gari ta jihar kaduna bayan wani binciken kwakwaf haka rundunar sojin ta operation thunder strike kwanakin baya sun hallaka akalla 'yan bindiga 20 da suke kokarin kai harin makarantar horar da sojojin ta nda da ke jihar kaduna wani rahoton pr nigeria ya bayyana cewa 'yan bindigan kimanin su hamsin kan babura sun tunkari makarantar da yammacin alhamis goma ga watan fabrairu suna kokarin shiga amma sojojin sun samu nasarar kawar da da 'yan ta'addan ne sakamakon bayanan da suke samu cewa an ga 'yan bindigan suna ratsawa cikin daji. Gwamna Nasir El-Rufa'i na jihar Kaduna ya ce rahotannin wani bincike sun bayyana wata alaƙa tsakanin 'yan sandan Najeriya da sojoji tare da 'yan bindiga da suka addabi al'umma. Ya yi wannan jawabin ne yayin zantawa da tawagar yada labarai ta fadar shugaban ƙasa a gidan gwamnatin tarayya da ke Abuja. Yayin da yake martani kan zargin cewa ko an samu wasu 'yan ta'adda da suka ratsa ta cikin tsarin tsaron ƙasar nan, El-Rufa'i ya ce eh sun damu kuma ba za a ce abu ne da ba zai yiwu ba ya bayyana cewa binciken farko akan masu ɗaukan nauyin boko haram ya nuna alama tsakanin wasu 'yan bindiga da jami'an 'yan sanda da na sojojin najeriya ya ce don haka akwai hatsari a kowane tsari ana iya samun masu cin amanar ƙasa kuma sun damu da hakan sai ya ce har yanzu ba su da shaidu gamsassu kuma sai an yi aiki tukuru yana mai cewa akwai buƙatar su zakulo masu ɗaukar nauyin ta'addanci da kuma hanyar da ake bi domin kuɗaɗe da kayan aiki su je kaiwa ga 'yan ta'addan saboda suna son hargitsa kasan nan ya ce idan gwamnati za ta iya daƙile hanyar samun kuɗin 'yan bindiga ta kwace kuɗaɗe tare da datsa hanyar samun makamansu kashi hamsin na yakin za a iya cewa ta yi galaba Gwamnan ya ce ta'addanci a arewa maso yamma ya fi rikicin Boko Haram kamari idan aka yi duba da yawan mutane da aka kashe da waɗanda aka sace. 'Yan sanda a jihar Katsina sun kama wata mata mai shekaru 35 mai suna Hajiya Fatima Alhaji da ake zargi tana yi wa 'yan bindiga da ke addabar jihar da kewaye asiri. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar SP Gambo Isa ya shaida manema labarai a ranar Alhamis cewa an kuma gano cewa Fatima 'yan leƙen asirin 'yan bindigan ne. Ya ce 'yan sandan sun kama Fatima mazauniyar dajin Daha a ƙaramar hukumar Dan Musa na jihar a ranar 13 ga watan Fabrairu bayan samun bayanan sirri. 'Yan sandan sun kuma yi nasarar kama wasu mutane uku, Shamsuddin Dahiru mai shekaru 35, Bala Inuwa mai shekaru 35 mazauna Funtuwa da Jamilu Isa mai shekaru 35 mazaunin kofar Marusa Kwatas Katsina kan garkuwa da ta'addanci. sun kware wurin kaiwa 'yan ta'adda bayanai a daji da kuma yi wa 'yan ta'adda jagora zuwa ƙauyuka idan za su kai hari ko garkuwa. Ɗahiru ya amsa cewa motarsa ce aka yi amfani da ita wurin sace wani alhaji sile na ƙauyen ɗan kawuri a ƙaramar hukumar matazu a jihar katsina To a labarin ƙetare kuma ma'aikatar tsaro ta Ukraine ta wallafa sako a shafin Twitter inda take kira ga duka fararen hula su shiga aikin soja inda ta ce ko da mutum ya haura shekaru 60 ne. A sanarwar da kwamandan dakarun ƙasar Yuri Glushkin ya fitar abin da ake bukata wajen ɗaukar sojan fasfo ne kaɗai da lambar ɗan ƙasa. Tun da farko an samu rudani bayan an yi sanarwar sakamakon sojin sun ce mutum ko shekarunsa nawa ne zai iya shiga aikin. Sai jama'a suka yi zaton ko ana nufin hadda da ƙananan yara amma daga baya sun fito sun bayyana cewa suna nufin ko mutum ya haura shekara 60 ne zai iya shiga aikin. To a bangaren labarin wasanni kuma kungiyar Arsenal ta yi nasarar lallasa Wolves da ci biyu da ɗaya a wasan da a yanzu maki ɗaya rage ta shiga cikin hudun farko a gasar Premier. Dama wasan na daga cikin kwanton wasanni uku da bonus ɗin ke da su, wanda kuma idan ta kara ƙara cin wasa ɗaya za ta sako da Manchester United. 'Yan wasan na Mikel Ateta na ji da kwallon Wan Chan wacce ya zira a filin wasa na Emirates a fafatawar da kungiyoyin suka yi a ranar Alhamis. To amma shigowar Nicolas Pepe ta taimaka inda ya rama kwallon a mintuna na 82 kafin kwallon karshe ta shige raga a mintunan karshe. A gefe guda kuwa kungiyar Barcelona a daren Alhamis ta samu nasarar tsallakewa zagayen kwata finals a gasar zakarun Turai ta Europa bayan ta lallasa Napoli da ci hudu da biyu a gida da waje. Tun kafin a je hutun rabin lokaci ne dai bakin suka ci kwallaye biyu ta kafar Jordi Alba da Frankie de Jong. Bayan nan Gerard Pique da Aubameyang suka tushe sauran a filin wasa na Diogo Maradona da ke Naples. Masu masaukin bakin sun ci nasu kwallayen ne ta kafofin Lorenzo Insen da Matteo Politano wanda hakan yasa aka tashi da ci hudu da biyu. To kuma duka-duka da wannan labari na wasanni muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci, amma kafin mu sallama da kuka da kumanta za ku iya bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta shafukan sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Twitter, Instagram da YouTube duka at Unity TV. A madadin kowa da kowa musamman Rabi'u Abdullahi da ya tace labaran